mika takardar murabus ɗin shugaban PDP Ahmad Mu'azu a bayanin mukaddashin sakataren kwamitin garan bawal na PDP Adamu Maina Waziri wanda ya ce amma yana magana ne a matsayinsa na mukarrabin Mu'azun ya biyo bayan matsin lamba ne daga shugaba Jonathan. Jam'iyyar PDP nan ta shiga wannan hali ba don kowa ba ba don komai ba sai don shugaban ƙasar nan Goodluck Ebele Jonathan. In muna so mu ma adalci sai mu ce shine limami na sallan jam'i idan sallah ya ɓaci liman ne amma shi ne ulmu ba'isan masifa da fitina da ya addabi jam'iyyar pdp ta zo ta yi asaran gwamnoni da 'yan majalisa da gwamnatin tarayya wannan ma rahama ne na ubangiji don barnan da ya kawo ƙasar nan da ma ƙasar ta rabe shi ne ya tashi bai sun amadu ba don komai ba don amadu ya ƙi yadda da buƙatan shi wanda bayan ya faɗa a duniya ya yadda ya faɗi zaɓe ya buƙaci jam'iyya ta kai ƙara ko cewa ba ta yadda da zaɓen da aka yi ba ahmadu a matsayin shi na shugaban jam'iyya ya ce ba zai yi haka ba don ga abin da ka faɗa a duniya ba za ka sa ɗaki kuma ka ce ni in zo an kai ƙara kotu akan abin da ka riga amince da shi ba wannan shi ne abin da turawa suka ce the last straw that brought the camel back ma'ana idan itace a cikin dami da nauyin shi ya karya bayan ragumi kusan zamu yi cewa wannan ya nuna kamar shugaba jonathan ya cimma burin sannan matsawa shi ahmed adamu Ma'azu har shi kuma ya ga ya dace ya ajiye wannan mukami gashi har yanzu dai yana nan kuma yana da tasiri a jam'iyyar nan ya za ku yi ku zaɓo wani shugaba wanda ba zai zama yana ɓangaren wancan ra'ayin ba Ashirin da tara ga watan mayu za a samu sabon shugaba saboda haka ƙarfin mutum na mulki dole ne zai rabu idan kai asarar mulki ita kuma jam'iyyar da har yanzu take cikin mafarkin cewa gaskiya ne ko ba gaskiya ba mu da shugaba ko mun faɗi ko mun faɗi ba daga ranar 29 ga wata za a san cewa eh lalle jam'iyyar ta riga ta faɗi wannan abu ne wanda za a yi in aka bi ka'idojin jam'iyya wanda ya buƙaci cewar duk wanda zai karbi wurin chairman da ya kau dole zama dan shiyar arewa maso gabacin Najeriya. Bayan wannan murabus din shi ma shugaban kwamitin amintattun jam'iyyar Tony Anene ya yi murabus. inda yanzu sanata Walid Jibrin ne mai gurbin sa a matsayin mukaddashi ga ma abin da yake cewa wannan sauka tun daga ma'azu da kuma aleni kama hanya kenan na gyara tun ana ba mu girma ya kamata mu bar abun ko mu danka ma matasa wanda za su ci gaba da wannan abun. Ba taɓa samun murabus ɗin shugaba da shugaban kwamitin amintattun jam'iyyar ba lokaci guda tun kafuwar PDP a alif da ɗari da casa'in da sai wannan karan. Nasira da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.